kimanin bindigogi sha tara, waɗanda suka hada da kalashnikov ɗaya da pistole bakwai da wata kirar china ɗaya aka gano a cikin wata motar jigila kirar bas wacce ta fito daga garin gawo na arewacin mali jami'an tsaro a tashar bincike ta ƙauyen bangula da ke gabda mashigar birnin yamai ne suka gano waɗannan makamai da aka cusa a bahuhuwan masara mallakar igiyebor samsam orasiti wani ɗan najeriya mai shekaru 60 a duniya a take aka wuce da shi zuwa ofishin 'yan sandan unguriyar tala da ke gundumar yamai ta ɗaya inda ake tsare da shi sakatare janar na haɗakar ƙungiyoyin direbobi da masu aikin suhuri bugo da ƙari shugaban ƙungiyar sanko taxi ga mace muhammadu na alakanta faruwar irin wannan al'amari da rashin mutunta tsarin bincike na bai ɗaya wanda ƙasashen yammacin afirka suka bullo da shi a baya-bayan nan da nufin magance matsalar tsaro afirka ta yamma an hiddo wani fasaha da ake ce ma suivi da car na selage wannan kamar cikin tasha a kawo jami'an tsaro suna nan zamna cikin tashoshi an kawo kaya kamin a yi arisire sai sun bincika mai diba kwaya ya diba wanda ke diba bindigo ya diba duwan ya diba ya gani in ana iya ne ko ba a duwane da oza forai da kowa da kowa kor in an kare gabansu za a sa kaya a sai su sa mai wani abu da ake cema sele kenan yana nuna cewa duk kayan da a cikin motar nan an bincika babu wani da yanzu matsalar da agare mu shine cewa wa'ansu garuruwa yanzu kamar burkina suna sanyi-sanyi bisa kan irin wannan tsari abu ne wanda kuma bai kamata ba motar da ke dauke da waɗannan makamai ta yi nasarar ratsa dukkan garuruwan da ke kan hanyar da ta taso daga iyakar mali zuwa kewayen birnin ya mai ratsawa ta jihar tilibiri abin da ke haddasa muhawara a game da tasirin dokar ta bacin da gwamnatin nijar ta kafa wa wannan yanki biyo bayan barkewar ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci son allah dambaji shine shugaban kungiyar tabbatar da demokradiyya wato kaded ya kamata masu tsaro su taka tsantsan kuma talaka su da kansu su tabbata tsaro ba masu tsaro ɗaya ba tsaro na duka 'yan ƙasa ne tunda masu tsaro doka ta ba su unhani da abubuwa da yawa amma ana iya dole na a kama musu tunda abin da suke yi don su kare muna waɗanda ba mu da makaman don su kare muna don mu zamana lahiya tunda duk abin da za ka yi duk kuɗin da ka samu in ya zama to ƙasa ka ba lahiya ba wa da za ka yi